arkan ba karamin so yake yi wa yar gaban goshin nan na ba abin nasa ya haɗe da yanayin wurin da ya tashi sai ya zama na baya jin kunyar nuna mata kulawa a gaban iyayen nasu a haka ma dan hajiya mangana taka masa birki ne da abin sai ya fi haka a bangaren tauhida ta da soyayyarsa ta mata shigar sauri haka sabo da shi ya yi mata tare suke tafiya masallaci kullum su dawo tare babu wata irin hirar soyayya a tsakaninsu amma sun san komai game da juna ranar da ta bashi labarin kwanda susu ta tura ta yi a kasan gado ya ji mare a bace sai ta dawo bashi labarin mammalo da mutan china da kyar ta kai karshen labarin saboda dariyar da take yi motoci biyu suka yi bas zuwa mai kati domin daukar haramar gabatar da umara kowa ya fito cikin haraminsa suna ta talbiya har suka isa makka sun riga sun kama dakunan hotel ta yanar gizo saboda haka kaya kawai suka ajiye aka dunguma zuwa masjidil haram nan ma da addu'a suka shiga cikin wurin da yake karshen ni'ima da haske a zuciyar mai imani tauhida sai da ta zubar da kwalla saboda tsabar farin ciki a tare kungiyar su take saboda akwai cunkoso kada wani ya bata suka fara dawafi kowa yana kai kukan saurin Allah washe gari sai ga arkam da jamal da huluna irin waɗanda ake kira ta shi kafiya ce kwalkwalin da baffa ya ce lallai shi za su yi ba sai saye ba suke rufewa sun fito tafiya masallaci tauhida ta gansa maganar da ta yi ce ta sa su rigirgen cire hular inda ta ce da a ce mata an halatta musu buɗe kai da ta nuna wa duniya ta kan don kowa ya san cewa allah ya albarkace ta da yin umara baffa da kawu sufiyanu suna wurin sai duka suka ji ta matakar burge su azumi yana kwana 27 arkam ya gama tada hankalinsa akan yadda zai koma baltimore shi kadai ba shi da wata walwalar kirki sai ta zuwa masallaci tare yake tafiya da tauhid da sunu kowa na nasa bangaren yana ibada sai lokacin tafiya su haɗu ita ma duk ta yi suku-suku har tausayin su hajiya manga take ji saboda abu ne mai tsayuwa da cin rai idan jiya sai da ta yi kuka bayan ya fita daga ɗakin su idanuwansa jajir yake roƙon mahaifiyarsa akan ta bar shi ya bi su sai ya zauna a Kano kafin hutunsa ya kare alkam ka kowa sanin cani ma ba dan daɗi na barka kai kaɗai ba kana kallo na rasa yadda zan yi na raba kaina da auren mutumin nan ga jamal ko ɗazu kaga irin turarukan da ya saya masa wai shi mai uba so kake yi kai da Allah ya tseratar na ɗauka na damƙa masa tashi tauhid da yi za ta bar masa ɗakin saboda da farko hirar ba irin wannan bace yanzu kuwa ta fuskanci suna buƙatar ganawa cikin sirri ta kusa kaiwa bakin kofa ya daka mata tsawa ko ma ki zauna kwadilas ba za ki iya tsaye a roƙonta ba shine za ki fita ko a gegece ta fashe da kuka saboda dama yanayinsa ya bata tausayi ga kuma tsawar da da ta tayar mata da hankali ya kuwa taɓo wa kansa don hajiya mun gabata masa ba daɗi faɗa ta haushi da shi akan me zai saka mata ya kuka nan nake daina masa faɗa ba don shi nake kukan ba kin gani na daina ta goge hawayen da sauri duk ta taɓa gaban mayafin fashmina da ta yafa akan a abayar jikinta jibin sakarci ya saka ki kuka kuma kina kare masa shi ba da kukan nata ya daga masa hankali sai ya koma ba ta hakuri zo na raka ki inda zaki ji na fasa ran sa kare baci sai ka rantse kuka yake shirin yi yace dan da kin ganta ko bata bata ma tunanin zamu dade ba mu haɗu ba take min haka to sai yansa duka ta ji ta saki fuska tashi ki je ya saya miki ice cream kafin mu sauko ina son yin dawafi kafin a fara kiyamin laili da wuri zamu tafi yau kuma kada ki riga masa ki dauki duk abin da yake so Bata suka yi aka rasa mai kula dan uwansa Jamal ya haɗu da su a wurin lit ya so matsokanar su ya ga babu fuska sai ya wuce yana cewa faɗan ya hutu ne. Wurin ya Manga ya je ta faɗa masa dalilin rigimar ni fa idan ba a ba gaskiya ban ga wanda zan ba wa kanwata ba tunda ni na amince ina ga kawai a yi komai a wuce wurin ni ma ki ji da ni Fulo ta jefa masa tana cewa waye zai aure shi ya ki mai da hankali akan komai sai shiririta bacci ta soyi kafin lokacin zuwan sa masallaci amma ya addabe ta da zance dole ta hakura Arkam da Tauhida tana tsaye suna jiran Amiko ice cream din da ya saya mata na roba har lokacin sun ki kula juna. Godiyar da ta yi masa da ya mika mata ce ta da kawo ƙarshen shirin da zikin yi magana da fafa i e, ba ki jin komai a ce har za ki koma ko sau ɗaya bai taɓa sanin kina tare da ni ba zama sai ka yi a lobi ɗin hotel ɗinsu sannan ta so magana tana share hawaye tana ta yi da abin da ta sani game da gadon su wanda har yau koda takarda ta kasa rubutawa saboda bala'in asirin da ke zagaye da rufar wannan sirrin duk abin da nan take yi saboda ta kare ka ne ni ma ba zan so mu koma wani abu ya same ka ba ka ta je ta ce nes zuwa wurin ka da ni za ta zo kwantar da kansa ya a jikin kujerar da yake zaune ya miƙe kafafuwansa tare da ɗora hannu akan goshinsa sun kasa fahimtarsa ba wai saboda ya matsu da zuwa Najeriya ba ne damuwarsa yadda zai rasa ganin tauhidar da ta mamaye ko ina a ruhinsa tana fara jami'a fa kenan za a yi ta bashi uzurin tana makaranta a ki zuwa da ita yanzu kuma kamar ta yi kankanta da aure kai anya kuwa arkamta ambata sunansa karo na farko a cikin kunnuwansa da sauri ya bude ido ya gyara zamansa har da murmushin da ya yi masa kaura kwana biyu in mm, me kake so nan na tayi sai na taya ka roƙonta ta bani ke ya ce a zuciya na mai jin nauyin faɗa mata kalmar a zahiri ba don koyon ba sai don kada ya ɓata abin da ke tsakaninsu dole ya nema masa mafita kafin zuciyarsa da ba ta taɓa sanin soyayya ba ta buga a kanta washe gari jamal ya ƙara tunzura shi dama yaya lafiyar kura ya san damuwar yayin nasa da tauhidat abin da ya fuskanta shine kamar arkam bai wani goge ta fannin wayewa da sanin soyayya ba abu na cin sa aure amma ya kasa fitar da shi ya ji sauki ita kuma tauhidat ya tabbatar ko zai san mata kodin ba za ta taba fara cewa tana son arkan ba dawowarsu kenan gida za su dan kwanta kafin su tafi masallaci ya tabo dan uwan nata bana za a kwashi jan bitas fata na daina makarantar mu su zama kyawawa 'Yan gwas kam za su more da su tauhidat. Babu wata kalma da ya fahimta a zancen don jin sai yake yi kamar bakon yare, me ya jan fitas kuma. Jamar ya ware ido kamar gaske, kai fa baka san komai ba a kasar mu. Jan fito na nufin Fresh Babes daga secondary school masu shiga level 1. Ba shiri arkam ya tashi zaune matan kawai banda maza, ito har da mazan amma ka san mu 'yan matan muke jira. ku yi musu mai arkam ya tambaya hankalinsa ya fara koma kan tauhidar yanayin fuskarsa sai da ya kusa sa jamal dariya ya dai daure dan ya fuskanci idan bai dora shi a hanya ba haka zai zama cikin ciwon suna na gurgusarsa haka kamar ni da farin dina yan level 1 na shigowa muke sake yan mata ni da iyaka ta na wa yarinya kuɗi amma irin su niru kuwa ba a cewa komai an taɓo maza a fusace arkam ya ce indirectly you are trying to say wani zai yi bita. da kwadalesco Yes, maganar gaskiya irin su Tauhidat ne masu haɗa gosulo a yi ta rigima tsakanin malamai da ɗalibai. Allah ya kiyaye a yi da wasu dai ba da ita ba ita ce bar ɗakin a fasace Jamal ya gyara kwanciyarsa yana ta idan an haihu a yi masa takwara wajen sha ɗaya na safe washe gari arkam ya je ya gaishe da kakanninsa da iyaye a ɗakin su da da ya tarar da hajiya manga ya tambaye ta tafi da ta ce masa ta tafi masallaci wa mahaifiyarta da wafi tare suka saba tafiya sai ya ji ya damu yana kokonto kada ta ki soyayyarsa zama ya a ɗakin hajiya manga tana ta tashi komawa nata suna shiga ya dauko maganar da ko kusa bata yi mamaki ba nana dan Allah ki bani tauhida tace cikin yanayin tashin hankali daban tausayi maganar Jamal ta jiyo ko sahur bata bar shi yayi ba saboda damuwa zama ta yi a kusa da shi ta rike hannunta arkam tauhida ba kaya bace idan kana son ya taka ka nemi soyayyarta idan ta ki amincewa ba sai ka hakura i can't to ki faɗa mata idan ta dawo ya so mai mata magiya kana nan da tsoron mata ashe ka yi kokari ka faɗa mata kafin mu bar ƙasar nan insha Allah za ta amince yadda ya ga ta nuna masa farin cikin ta ya ƙara masa ƙwarin gwiwa sosai alkawari ta yi masa cewar idan sun daidaita kansu tana koma za ta turo masa takardunta ya nema mata admission a garin da yake su babba da kawunan suna wurin uba za su nema masa aurenta a wurin mahaifinta bai bar ɗakin ba suna ta shawarar yadda za su gabatar da komai sharaɗi dai ta bashi cewa babu abin da za ta yi masa ba tare da amincewar tauhida ba ranar da aka kai azumi 29 watan shawwal ya bayyana washe gari ranar sallah ta zama babbar rana ga hajiya manga da 'ya'yanta duk mai kaunar su sallah ce irin wadda suka daɗe rabanta da ita yawo suka fice zaga wuraren tarihi a kasar har dare ko hotuna ko an yi ba iyaka sallah da kwana biyu arkam zai koma su kuma sai da kwana hudu ana gobe zai tafi kusan babu wanda ya bacci suna tare family gaba ɗaya ana ta hira da ce kawai ta fake da gajiya don ta ba su damar kadai cewa bayan fitar ta babba ya ce da hadiya mun ga hafsat yarinyar nan kin yi mata kyakkyawar tarbiyya wallahi ɗabi'unta suna burge ni sosai bafa ɗorawa ne Allah ya jiga mahaifiyarta ita ta ɗora 'ya'yanta akan kyakkyawar turba an tana na ta murmusa ina ta zuba ido ko za a yi yar gida da yar nan taki na ji shiru sha'uwar su ta yi yawan da nake take tausayin rabuwarsu umma ta karbe da ta yau kukan tauhidat ya kai hudu saboda tsokanar su da jamal yake yi shikenan fahira ta koma kan arkam da tauhidat iyaye da suka shiga bashi kwarin gwiwa akan kada ya bari gobe ta wuce bai nemi sun daidaita ba kunya ta sa shi barin ɗakin har mamaki suke yadda mawaki kamar sa mai mu'amala da mutane daban-daban ya gagara sanan sanar da yarinyar da ko ba a faɗa ba an san tana son shi ita ma sai karfe biyar za su tafi raka shi jidda washe gari saboda jirgin dare zai bi tunda tauhida ta tashi fuskar ta babu fara'a motsi kadan sai kuka har ya shigo ɗakin tare da jamal ganin yana ta janta ta tsokana ta biye masa yasa jamal tambayar me yake damunta bata iya cewa komai ba sai wasu sababbin hawayen kanta ta ɗora a cinyar nan na tana kuka sosai tauhida dan Allah ki faɗa min abin da ke damun ki ko baki da lafiya ne Hajiya ga ta tambaye ta zazzabi nake da ciwon kai tace tana fashewa da wani kukan kallon kallonta kawai yake yi yana jin kamar ya janyo ta jikinsa ke da yake da likita a hannu har kya yi kukan ciwo da arkam jan bito istik in ji jamal murmushin dole ya yi ba dan ya so ba jamal baya rabu da neman tsokana sai da ya je bakin kofa sannan ya ce su wannan suna wai ina ina aka raɗa shi hajiya manga ga ce tana kallon bayan arkam kash na shiru ake yi wannan suna baya buƙatar fassara auto ke ta tashi kafin ya dawo dan yau ko gyambo bai kai shi zafi ba ta ɗago mata kai daga cinyar ta tana murmushi maza je ki ku yi sallama a bakin kofar ɗakin suka haɗu ya yi gaba ta bi shi suka shiga lift da suka sauko ƙasa taxi ya nema tana baya yana gaba sun yi tafiya mai ɗan nisa ya je me kike so na saya miki babu komai ta ce ya juya ka ce ya juya mu koma ta share hawaye da bayan hannu zuciyarsa na kusa dama ya kike so na yi miki ne ba har da ke ake sifatin kada na biku Najeriya ba kukan na meye kuma ta kwabe masa fuska kuwa tare da fashewa da kuka ba kai ne kake min fada ba direban taxi din ya nuna wani babban shopping mall a tsallaken titi ya ce ya sauke su a nan bangaren wurin wasu kujeru ya kai ta suka zauna kina so na taya ki kukan ne ta girgiza kai to ki daina kin ji na daina fadan ban san me yake damuna ba gani nake kamar idan kun tafi ba zan sake ganin ki ba zan zo nan na tace za ta zo da ni ta bashi amsa da sauri cike da ƙarfin gwiwa ga shi dai kuka take masa amma wani irin son ta yake ji yana ƙara yi wa zuciyarsa kyakkyawan kamu kallon take idanuwan ta ya saki maganar da yake ta da ko a ransa i love you so much tauhidat i don't even want to imagine life without you sai ga kayataccen murmushi mai hada da tsantsar jin kunya ya mamaye fuskarta bai iya yin shiru ba tun da ya faɗi kalmar farkon ya ci gaba da fallasa mata zuciyarsa idan kin amince min muna komawa zan faɗa wa babba kai ta cusa a tsakanin cinyoyinta yana ta magana tana jin su taki ɗagowa. sai da ya ce ko ba ta amince masa ba ne sannan ta dago a hankali ni ka maida ni wurin nan na is that a yes ya kafe ta da idanu rintsa idanuwan ta yi ta gida kai arkam ji yayi kamar an yaye masa wani duhu daga zuciyarsa ina ma zai samu a ɗora masa aure da ita daga nan ya tafi da ita sun fi awa biyu amal din yana ta mata siyayya kamar bai san zafin nema ba warewa yi abin sai yana mata hirar soyayya ita kuma kunya duk ta hana ta sakewa sai karfe uku suka koma bayan ya matsa mata sun ci abinci jamal ya kira ya hau mata da kayan shi kuma ya ce da wafi zai je ya yi idan an yi la'asar ya dawo ya shirya tauhida tana jin haka ita ma ta ki sauka daga motar jamal ya shiga tsokanar su don ya ga alamun komai san makal an daidaita daya daga cikin rigunan da ya saya mata ta saka da za su tafi airport jidda su da an sha kuka tana ta cewa ko da rabanta sake ganin sa ko babu a tuna na ce kadai ta bi su da uncle kasim a watan baffa bayan tafiyar Hajiya manga ta shiga daki ta ci kukanta ta more ba ta jin za ta taba yafewa alhaji audi wannan halin da ya jefa mata iyali ba dan arkam ya sa ta alkawarin ba za ta yi kuka ba idan zai tafi da Allah kaɗai san irin kukan da tauhidar za ta yi bare da ta ga ya gama cikin ɗin zai wuce wurin bodin hawaye take gogewa wani na wani an tuna na kuwa ta ce kada ya yarda ya wuce sai ya tabbatar ta ga murmushin yar amanar nan na mp3 player ya zaro daga jakar hannunsa suka koma gefe ya bata saka a kunnen ki ta saka iya abis daya za ta saka na biyun yayi saurin cewa wait sannan da mafi daɗin muryar sai ya kara da i love you Ramsha ido ta yi da murmushi ya ce, Is that all? Ta sunkuyar da kai mitu. Ya sake matsowa kusa da ita yana girgiza kai. Is that all? sai da ta kalli gefen ta hagu da dama da sauri ta ce i love you arkam kyakkyawan murmushi suka sakar wa juna ce missing you already sabuwar kwalla ce ta sake cika mata ido ta ce nan ta ce za ta zo da ni baffa zai yi magana da fafa Allah ya sa yarda a ɗaura auren mu kafin lokacin zan tura miki tes kafin mu tafi ki yi min reply da wuri kinji kai ta gyada ya nuna mp3 din ina fata wakar ta yi miki daɗin ke na yi wa sai na koma zan yi a studio my last one possibly hawaye ta so mai ya bar wurin ko juyawa bai sake ba saboda raunin da zuciyarsa ta yi haka suka rabu zukata na begen juna kafin jirgin su ya tashi ya kira nan ya faɗa mata ta fara shiri yadda ta nuna masa tamkar ta fi shi murna ya ƙara kwantar masa da hankali tas ɗin da ya rubuta tun safe ya tura wa tauhida kafin a fara sanarwa kashe waya wanda fassarar su take kamar haka me yake so na fara yi miki idan na zo ɗaukar ku daga airport a matsayin matata duk abin da kaga ya dace da Cordelaise dama ya san za a rina bai haƙura bai sake tura wani kina so duk wanda kuke tare su ce ba da kunya kenan kusan tuntuɓe ta ci wurin kallon wayar a tsoro ta rubuta me za ka yi abin da ya dace da Cordelaise mana ya tura yana murmushi ya kashe wayar kamar yadda suka zo a tafiya ma sai bayan awa biyu da tashin su da nasu jirgin ya tashi sabanin yadda suka zo tauhid da jamal na ta zuba surutu yau ba ta komai sai sauraron wakar da arkam ya yi mata baitan da ya fi kowanne tsaya mata take son haddacewa. sai baya take da shi suna sauka su ba suka sake ban jirgi zuwa maiduguri fafa abiyomi suke sa ran gani ya zo ɗaukar su sai suka ga bakuwar fuska tare da mammalo suka zo yana ta murnar ganin su hajiya sannu da zuwa umara tauhida da umari jamal duk sannunku babu wanda ya iya amsa masa saboda rashin ganin baban tauhida jamal ne ya tambaye shi bayan sun fara tafiya ina fafa abu bayomi iya gida sun fita da alhaji ne da suka dawo ya ɗauko makullin shi alhajin sai ya ce ya huta ka tabbata lafiya yake ko in ji hajiya mun ga Su kalau hajiya ya juyo baya yana murmushi an fi kiran daga daga soyayya ya uwa ta sauka an samu muhammadu ta kwara ta yi min ina ta jira ki dawo he in tahi barka suka yi masa amma hajiya mun ga jikinta duk wani iri yake yi mata da ta ga da ta dan sake nema ta biya masa suna hira har suka isa suna zuwa mammalo ya ce su wuce zai shigo da kayan falo sai masu aiki su hau musu da su kananan jakunkunan su tauhid ta ɗauko tana biye da nanna har falon ƙasa mai gyaran bangaren fanna ce ta tarbe su sannan ta faɗa wa hajiya ga cewa alhaji yana kiranta a falonsa je kiki wanka kafin na dawo ta ce da tauhid tare ce ku je babanta yana ciki har da kai jama'a. nan fa cikin su biyan ya tsirga da tsoro jikin mahaifinta ta tafi da sauri da suka shiga tana mai jin tsoron ko wani abu ne yayi ta yi masa ganin kallo yake sai ta juya a kunyace ta gaishe da Alhaji Audi da Alhaji Ari Alhaji Ari ya washe baki kamar gonar auduga Hajiya mun ga barkar ku da dawowa Allah ya sa makabuliya ce abin ta ce fuska a gintsa tana neman wurin zama ya mika hannu kafin ki zauna fara bayan tukuici na Tukuici kuma me aka yi? Gabanta yana tsananta faduwa Alhaji Audi ya kalli yadda jikinta ya yi sanyi ya sakar mata murmushi kin ga ta ungo wannan ya mika mata bandar din yan ɗari biyu guda biyu na me sadakin yarki ne. Yawo mai ɗaci ne ya tokare mata wuya da ta iya cewa wacce tauhida ta mana. Haha ya bata amsa yana dariya kamar kosasshen kwado. wa Hajiya ga ta tambaya baki na rawa Shamsu. zabura hida ta yi daga jikin mahaifinta a gegece ta nufi hajiya manga tana wani irin kwantataccen kuka da sautin sai ki fitowa hajiya manga ba ta san lokacin da ta isa gabansa ta tsaya ba tana nuna shi da yatsa cikin kara ta ce baka isa ba audi kana ji na idan ka isa kallon rashin damuwa bi ta da shi kada ki tsine wa kanki dan aikin gama ya gama duk wani abin kirki da zan yi wa mutumin nan da iyalinsa sai kin nuna bacin rai to wannan dai an gama daga hannu ta yi kamar tamare shi da mal ya ta yana nuna mata tauhidar da ke kokawa da numfashi a jikin abayomi a gigice ta taho ita ma tauhida din ta tashi da kyar daga jikinsa ta nufe ta da sauri olwato sun abayomi ya daka mata tsawar da ta dakatar da su biyu idan kika ƙara taku ɗaya zuwa wajenta daga yau sai dai ki nemi wani uban bani ba Papa ta ce zuciyarta na harba kamar ta ɓallo mata kirji, Hajiya Manga da ta ware hannuwa ta rungume ta sai ta yi turus hannuwan suka sauka a jikinta. Tunda take a duniya ba da taba ganin abin da ya kona mata raina cin amana makamancin wannan ba. Kunnuwanta neman toshewa suke ga kafafuwanta sun yi mata mungun nauyi. Tana tsaye a wurin wasu zafafan hawaye suka shiga gudu a kumatunta. Idanun tauhidin na sauka cikin nata kuwa tauhidin din ta sulale a wurin. Jamal cikin zafin nama ya finciko ta daga jikin fafa a biyomi. Yana ihun kiran sunanta kirjinta ya mata nauyi tana jin kamar za ta fita hayyacinta amma a haka ta daka mata tsawa. jamaluddin sakar masa yarsa ya juyo shi ma kansa hawayen yake yi nan da su ma fatai na ce ka sake ta ya juya a hankali cikin ƙunar rai tana tafiya ba ta fita daga falon ba ita ma ta yanke jiki ta faɗi jamal ya yi wa tauhidi kallo ɗaya tana jikin babanta shi ma yana kuka ya saurin mahaifiyarsa da sauri juyawa ya neman taimako ya kula ashe babu kowa a falon sai su kaɗai Tuttubar ta yake sanyi amma ko shi ta fi shi tsayi bare kuma jiki jijjiga ta kawai yake yana kiran sunanta cike da tashin hankali 22 ga watan Ramadan. Da sauri-sauri Alhaji Audi ya kurɓa ruwan giyar da ya zuba a kofi saboda tsoron kada wani ya shigo ofis ɗin ya kama shi. Giya dai rabin kofi ya tabbatar ba za ta karya masa azumi ba, amma sanin halin mutane na surutu ya sa yake ɓoyewa kwalbar cokan ya ɗaga da nufin shan ƙarshe. Kafin ya tashi aiki aka banko kofar ba kowa bane illa Alhaji Ari wanda ba shi da shamuke da ofishin duk abin Alhaji Audi sai da ya ɗan ji tsoro kafin ya dake ya ɗauki kai. Fuska a haɗe ya ja dogon tsaki. ai mutum bai san darajar sallama ba duk wannan buga kofa sai ka ce gidanka ko a jikinsa ya zauna wai kura ce za ta ce da kare maye duk abuna ina kai azumi ba kamar wasu ba da tsagerancin su yayi tsamarin da suke shan giyar da ko babu azumi haramun ce ka gani na tashi idan wani abin ne ya kawo ka ka faɗa ba ka zauna kana neman ciman fuska ba gyara zama alhaji ari ya yi zaro wani envelope daga gaban babban rigarsa sai da alhaji audi ya zauna shi ma sannan ya faɗa masa cewa abin da yake ciki ya shafi hajiya manga nan da nan fuskarsa ta sauya zuwa mungun batun rai ya so mahuci ari ya ce ba wai ko na sakar maka ita ne ka aura haba ko ni da nake auren ta kuma na san manufofin ta bana bibiyar ta kamar yadda kake yi dan bakar jaraba tana gaban ɗakin Allah ma bata tsira ba Alhaji Ari bai ce koyon ba ya zazzage masa hotunan da ke cikin envelope din a gabansa tashin farko ya ci karo da hoton arkam da ta akan hanyar su ta masallaci a kagauce ya dinga barbaza sauran akan teburin gilas din gabansu hotuna ne burjik duka na sajiya Manga babu wani cikin su da bai fito a hoton ba